بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل لات في النار وبعد wannan kaset sunan shi maɗigo muna so mu yi rikodin ɗinsa domin ya zama nasiha da jan hankali da bayani akan lalata wadda ta yadu a tsakankanin 'yan uwa mata wacce aka fi sani da suna maɗigo ko lashe-lashe ko kuma a turance akan kirata da suna lesbianism yanzu da nake magana daren talata ne daren 21 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha ɗaya ga watan Septemba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai. Abu na farko da nake so na yi tsokaci a kan shi shine, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a bisa wani tsari na musamman wanda kuma shi Allah ɗin da kanshi ya tsara haka. Mutane komin yadda suka yi ƙoƙarin su fita daga wannan tsari, ba za su ci nasara ba sai dai su samu kansu a cikin lalacewar tunani da tarbiya da tsarin rayuwarsu tsarin da Allah ya halicci mutane su gudana a kan shi shine wato tsarin miji da mata ƙarƙashin alaƙa aure don haka tun farkon halitta sai Allah ya halitta wa Adam wanda shine uban mutane alaihi salam matarsa ita ce Hawwa'u uwar mutane Allah ya ƙara musu salama da aminci gaba ɗayansu kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma kissa halitta adam da hawa'u a wurare daban-daban kama a cikin sotul bakara akwai a alu imran sotu a araf isra'i taha sad sotul kahafi sotul hijiri da wasu wurare alal misali a cikin sotul nisa'i a farkonta Allah yana cewa ya ayyuhan nasu اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijinku wanda ya halicce ku da gare guda shine Adam alaihi salam kuma ya halitta wa wannan ran miji wato matarsa daga ran nashi wannan yana nuni zuwa ga cewa tun farkon halitta Allah ya tsara mutum ya rayu tare da matarsa ta aure ne ba ya rayu da wani tsari wanda ya wannanci wannan ba haka a cikin suratul rumi fadin Allah subhanahu wataala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce na daga cikin alamun kasancewar shi shine mahalicci ya halittan muku daga ran daga daga ainihin wato kawunanku mateku wanda za ku zama kuna samun natsuwa izuwa gare su litaskunu ilaiha dan ku natsu izuwa gare su wannan shi yake nuni izuwa ga istimrariya continuation ci gaba da samun wato fahimtar juna da ulufa tsakanin namiji da matarsa har ƙarshen duniya Allah ya ce a cikin haka wato kuma ya sanya ƙauna da tausayi tsakaninku wanda hakan yana nuni zuwa ga ayoyi da ya kamata mutane su tsaya su yi tunani a kansu don haka Allah subhanahu wata'ala ya fi mutane sanin kansu shi ya halicce su shi ya san abin da yake nufi da su shi kuma ya san abin da zai amfane su da wanda zai cutar da su kamar da Allah yake faɗin cewa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid lalle mu muka halicci dan adam kuma mun san abin da yake kai kawo a cikin zuciyarsa kuma mun fi shi kusanci da igiyar wuyarsa da lakar wuyarsa ko jijiyar wuyarsa a ƙarƙashin wannan gabatarwa da shimfiɗa ina so na tattauna magana akan maɗigo ɗin tun daga ma'anar kalmar da bayani akan wasu nasoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu sallama waɗanda suka nuni zuwa ga hukunci na haramci da sabubban da suka sa wannan ɗabi'a ta yaɗu a yanzu a cikin mutane da kuma haɗarin da ke tattare da yaɗuwan wannan ɗabi'a ga addini da rayuwa da makoma al'umma sannan za mu yi ƙoƙari mu bayyana wasu daga cikin hanyoyin da za a bi don magance ko rage yaduwar wannan barna Allah ka tsare mu da bayani akan hukuncin shari'a ta musulunci da kuma ainihin wato hukunce-hukuncen da ke da alaka da haka abu na farko shine me ake nufi da lesbianism ko sihaq ko kuma maɗigo lafazin sihaq shine da larabci ko musahaka yake ɗaukar ma'anan lesbianism ko saposism wanda da hausa akan ce da shi ma digo ko kuma lashe-lashe lafazin les lesbianism uh, a cikin turancin ingilishi an yi driving ɗin shi ne wato an tsago shi ne an yi ishtikakin shi ne daga sunan wani tsibiri a ƙasar girka wanda ake ce ma lesbos L-E-S-B-O-S wanda shine garin su wata mawaƙiya mai suna Sapo ana rubuta sunanta da Ingilishi S-A-P-P-H-O Sapo wadda she was a prolific poet known for her poems in women and love wata shahararriyar mawaƙiya ce wadda take da waƙe-waƙe da aka san su a bayani akan soyayya da mata a yanzu a duniya ana kallanta a matsayin tambari ko wata alama ta women homosexuality wato maɗin kama ka ce abin nan luwaɗin mata wanda shine maɗigo ɗin to daga nan aka tsago wannan kalma ta lesbianism daga sunan garinsu ɗin ita wannan mata mai suna safo harshen larabci idan aka ce sahaka ko sahika yashaku ma'anan shi ablahu walayyanahu ya lalata abu ko ya yi laushi da shi kama a ce sahika sauba bi ma'ana layyanahu wa sahika ra'asahu bi ma'ana halaqahu aka ce sahika ra'asahu to ya ya aske kanshi kenan wa sahika dawa'a daqqahu aka ce kuma ya yi ma magani sahik to ya dandaka shi kenan kamar yadda ake dandaka maganin gargajiya wa sahikati dabba ma'anan shi tana tafiya mai sauri fiye da gama garin tafiya sannan sahik yana zuwa da ma'anan nisanta kamar yadda Allah yake cewa fasuhkan li ashabis sa'ir a cikin sotul mulk ma'ana fa bu'udan kenan nisanta daga rahama Allah Allah ka tsare mu daga nisa daga rahamaka haka nan faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bihi wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq ay fi makanin ba'id wanda ya shirka da Allah wato wanda hunafa'a masu bin addinin Allah hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bihi sai Allah ya ce wanda duk ya shirka da Allah zai zama kamar ya fado daga sama ne kuma tsuntsu ya wafce shi ko iska ta fada da shi zuwa wani waje wanda yake manisanci wannan su ne wasu daga cikin ma'anonin lafazin musahaka ko sahika ko yashaku a cikin harshen larabci maka lura za mu ga ma'anonin kusan gaba ɗayansu sai dai a ce suna da kusanci na nesa da abin da ake nufi na kamar wato in maka ɗauki ba'id kamar sai a ce wato matan sun nisanta daga ɗabi'a kenan in suna yin musahaka ce aka ce mace musahika ce ai ba'ida an tabi'ati aljinsiyya wadda ta nisanta daga tsarin ɗabi'ar al'adar ɗan adam wajen alaƙar jinsi da haka al'imamu abu al-mansur al-azhari mai littafin tahzibul lugha wanda ya rasu jihar shekara 370 Allah ya gafarta mishi yake cewa wa musahaqatun nisa'i lafzun muwallad mata da ake ce musu suna yin luwadi yace wannan lafazi ne sabo ba a san shi ba domin al'ada ce sabuwa gaba ɗaya a gun larabawa ba a san shi a tarihi ba kuma dama shi halshe yana documenting yana kiyaye abin da ke cikin al'adar mutane ne to mutanen da ba su da abu a cikin al'adar su ba zai ya samu suna a cikin su ba sai ran da ya zo gare su sai su samu mishi suna haka al-Imam Abu Mansur al-Azhari ya faɗa haka kuma al-Imam ainihin Abu al-Makarim al-Khwarizmi wanda ya rusu zai shekara 1610 a cikin tafin al-Mugharrab fi tartib al-Mu'arrab shi ma ya faɗi cewa lafazi ne wanda yake wato bako a cikin larabci a yaran Hausa akan ce ma digu ko lashe-lashe wanda wannan shine abin da aka sani a harshen hausa dangane da wannan ɗabi'a ta mace ta zakke wa mace wannan yana da yana nuni zuwa ga wato fassara ta kalma da kalma ta duba zuwa ga abin da ke faruwa ta yadda mata ke sanya halshe da hannunsu su dinga tandan junansu da lugwigwita gaɓoɓi musamman waɗanda suke sensitive gaɓoɓi wato gaɓoɓi masu tada sha'awa irin mazaune ko hantsa ko al'aura abin da ke ƙasan mara da makamantansu junan junansu da rungume-rungume kamar yadda ake cewa sodomi daga sodom luwaɗi kenan to shi ma mujawara ne wajen sanya suna a irin haka ɗin akwai ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda suka zo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana a jumlaci da za a iya istinbatin haramci da nuni zuwa ga barnar da ke cikin ɗabi'ar maɗugo kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin sautin shu'ara da yake cewa ata'atuna zukurana min al'alami wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun Allah yana bayani game da jama'ar annabi Lutu waɗanda suke yin luwaɗi wato namiji ya tara da namiji Allah ya ce a yanzu nan ku maza kuke zakewa kuna barin abin da Allah ya halitta muku wato abin da Allah ya halitta muku na mata lalle ku mutane ne masu ta'addanci masu wuce makaɗi da rawa wannan uh, ƙarshen ayan na nuni zuwa ga cewa ƙoƙarin canza abin da Allah ya halitta na alaƙar jinsi tsakanin miji da mata a cikin aure to ta'addanci ne da kowace sura ya zo sawa'un da sura ce ta luwaɗi ko sura ce ta istimna'i ko sura ce ta shi wannan musahaka ɗin ko sura ta zina ko makamantansu wato duk wata ƙoƙarin biyan buƙatar sha'awa a wajen aure ko kuma koda a cikin aure ne da sabanin abin da Allah ya halasta kamar mutumin da zai je yana luwaɗi da matarsa ta aure misali wannan yana ɗaukan hukuncin wuce iyakar da Allah ya gindaya Allah ka tsare sannan a cikin suratul mu'minun faɗin Allah da yake cewa walladhina hum li furujihim hafizin illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك آه هم العادون الله يكتشوا والذين هم لفروجهم حافظين muminai suna daga cikin sofin muminai su ne waɗanda suke kiyaye ainihin wato al'aurarsu illa ala azwajihim sai dai in za su yi alaƙa ne da matekunsu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannayensu suka mallaka wato kuyangi kenan fa innahum ghayru malumin anan su ba abin zargi bane mafhumul mukhalafa wanda ya wata alaka da abin da ba mata aure ba ba kuma ku yanga ba to fa huwa minal malumin shi kuma zai zama abin zargi kenan a shar'ance wanda wannan ya hada da zina da luwadi da maɗigo da makamantansu Allah ya ce fa manifta ga wara a zalika fa ula'ika humul adu a ganin ma sai aka siffanta wanda suke yin wani abu saɓanin na aure ɗin da suna 'yan wuce iyaka kamar yadda a can ma maka je a shu'ara'i an siffanta masu yin luwaɗi da 'yan wuce iyaka wannan yana ƙara tabbatar da magana da muka faɗa cewa ƙoƙarin biyan buƙatar sha'awa ta wata hanya wajen aure tana ɗaukan hukuncin wuce iyaka ne da Allah ya gindaya Allah ka tsare mu har ila yau a cikin sutul a'rafi Allah yana ƙara ba mu labari akan mutanen Lut yake cewa wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ما سبقكم بها من أحد من العالم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الله يتي لورو يا غاو متاننسا yace yanzu nan ku kuna aikata wata alfasha wacce ba a samu wasu mutane da suka rigaye ku akan ta ba lalle yanzu ku kuna so ku dinga amfani da mazaje ne dan biyan sha'awa maimakon mata na aure Allah ya ce lalle ku mutane ne wanda kuke mabarnata yanzu wannan ma yana nuni zuwa ga cewa biyan sha'awa ba da mata na aure ba wannan ma shi ma barna ce a cikin rayuwa da addini Allah ka tsare mu sannan akwai umumin faɗin Allah da yake cewa qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha uma batan ka gaya musu Allah ubangiji na ya haramta ainihin wato ga baki ɗaya alfasha ne abin da ya bayyana a cikin alfasha da kuma wanda yake bai bayyana ba haka Allah a wata aya cikin suratul nur yana cewa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce ka ga mu'minai mata yaghdudna min absarihinna su dinga rintse idanunsu wa yahfazna furujahunna kuma su dinga kiyaye al'auransu wala yubdina zinatahunna kar su dinga bayyana kwalliyarsu duk da yake asalin wannan aya tana magana ne akan ainihin wato umumin hani akan duk wata barna wanda hakan yana nuni zuwa ga cewa hashi kanshi ma din yana shiga ciki wallahu alam sai kuma dangane da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ishara zuwa ga muni da hadarin da ke cikin wannan ɗabi'a ta maɗugu akwai hadisi wanda al'imamu al-bukhari da abu dawud da al'imamu tirmidhi hakanan al'imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya fitar da shi dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yana cewa la tubashiril mar'atu al-mar'ata fatan'utaha fatan'atu fatan'utaha li zawjiha ka annahu yanzuru ilaiha kar mace ta rungumi yar uwarta mace sannan kuma ta je ta baiwa mijinta labarin yanayin jikin wannan mata da ta runguma wannan yana nuni zuwa ga ka'ida ta saddu zari'a cewa mace idan ta runguma mace yar uwarta kuma ta zagawa mijinta to mijin zai ga kamar yana kallon wannan mata da aka bashi labari tsirararta kamar ya tube mata hijabi to wannan yana iya riya mishi abubuwa da dama ko dai ya neme ta da wani fasikanci ko kuma ya neme ta da aure ko ma dai menene amma dai zai wuya wannan tunanin ya bar cikin zuciyar shi lokaci guda to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ambaci wata illa daga cikin illa mafi kusa da za ta iya faruwa idan haka ta auku amma wannan bai hana a ce a samu wata illa kamar ta ainihin wato kasancewa ita kanta mace din a sanda ta rungumi ya uwarta mace dukkaninsu ko ɗaya daga cikinsu tana iya jin wani yanayi na tasowar sha'awa musamman idan ya zama ta taɓa mata wasu wurare waɗanda suke matasar sha'awa ne su ga ɗabi'ar ya mace to wannan yana iya haifar da matsala tsakankaninsu ko ya haifar da faruwar irin wannan ɗabi'a ta maɗugo wannan ya daga cikin qawaid na saddu zari'a a musulunci wanda ka'ida ce sananniya a cikin usulul fiqh na addinin musulunci al-imamu ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ya tattauna ta dalla dalla a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin inda ya kawo mata ka'idoji da wato wujuh waɗanda suke karfafata kusan guda ɗari ba ɗaya Allah ya gafarta mishi har ila yau akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda limamu Ahmad ya fitar da shi da Muslim da limamu Abu Dawud da Tirmidhi Allah ya gafarta musu gaba su daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a inda Abu Sa'id ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yana cewa la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي كر نمجي يكلا الأورا نمجي كما كر متي تكلا الأورا متي الإمام النووي رحمه الله ليبو شرح وانا حديثي أتكين شرح مسلم ليه yace wannan na nuni zuwa ga in an hana namiji ya kalli al'auran namiji to ya fi tsanani kenan a hana namiji ya kalli al'auran mace saboda namiji da namiji halittar su iri ɗaya ce amma aka hana ya kalla to ina kuma ga namiji ya kalli mace ko mace ta kalli namiji wanda halittar su ba iri ɗaya bace sannan kuma akwai wata ɗabi'a da Allah ya halitta wata take kamar magana isu tsakankanin su da zaran sun ga al'aurar junan su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum da mutum maza guda biyu su rungumi juna a cikin mayafi guda ma'ana ko da kwana ya kama su akan shimfiɗa guda ko katifa guda ko makwanci ɗaya to kowa ya lulluɓa da abin lulluɓar shi na daban saboda kar idan dare ya yi garin juyin juya hali da za su yi na kwanciya su manne da jikin junansu wani abu ya faru kamar na luwaɗi ɗin ko makamantansu to hakan mace ita ma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ta lulluɓa da mayafin yar uwarta su kwanta a ciki su biyu ko da kwanciya ta kama su a wuri guda alimamun nawawi a cikin sharhin da ya ma wannan hadisi ya tattauna dalla-dalla akan wurare da abubuwa da suka haramta da abubuwan da malamai suka yi sassauci dangane da waɗannan matsaloli na kallon al'aura ko kwanciya a cikin makwanci guda ɗaya a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne ainihin wato shi ma tabbatacce wanda al'imamu al-bukhari da muslim suka rawaito shi daga sabi abu hurairah radiyallahu anhu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah ya gharu وغيرة الله وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه الله سبحانه وتعالى yana kishi kishin Allah shine mumini bawan Allah ya je ya aikata abin da ya haramta gare shi wannan yana nuni zuwa ga yadda Allah yake son muminai kenan da kuma yadda yake so ya ga cewa sun tsira don haka baya son suna barna da kuma wato kishin Allah subhanahu wataala akan kada bawon shi ya aikata barna الإمام الهيثم بن خلف أتكل تافن زم اللواط تشيد ابن عدي الجرجاني أتكن الكامل كنا دا الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي أتكل تافن شمي سنة زم الهوى دا الإمام الطبراني أتكن المؤجم الكبير دا الإمام الخطيب البغدادي سرويت حديثي دقا أينهم واسلة بن الأسقى رضي الله عنه wasila ya ce wai manzan Allah s.a.w. yana cewa asihaku bainan nisa'i zinan bainahunna a ma ɗigo tsakankanin mata to zina ce tsakankaninsu wani hadisi ne shahararre malamai suna hujja da shi wajen nuna kwatanci tsakanin ma ɗigo da zina dangane da zunubin da ke cikinsu da muninsu amma hadisi ne wanda yake ba'ifun jiddan kamar yadda malamai suka faɗa ba shi da inganci yana da rauni kwarai Sheikhul Albani Muhammad Nasir Din rahimahullah a cikin abba'ifa tashi lamba na 1438 yayi bayani da tabbatar da raunin wannan hadisi a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Ambasat ibn Abdurrahman Al-Qurashi wanda muttahamun ne bil wada malamai suna tuhuman shi da kera hadisi sannan malamin shi Ala bin Kathir shi kuma mai rauni ne kamar yadda al'imamu abdurrahman ibn abi hatimin ya kaito daga baban shi abu hatimin razi rahimallahu aljami' wannan kenan sannan akwai wani hadisi ya ila yau wanda shi ma dan uwan ɗayan ne wanda al'imamu albayhaqi ya rawaito shi daga sahabi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atar rajulu rajula fahuma zaniyan وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ce idan namiji ya zake wa namiji to su biyun sun zama mazinata idan mace ta zake wa ya mace yar uwarta su biyun sun zama mazinata wannan hadisi ne shi ma ba'ifi a cikin isnadin sa akwai Abu Badrin Sulaiman ibn Shirahil wanda matruki ne kamar yadda Abu Hatimin yake faɗa daga Ibn Abi Hatimin daga babansa cewa wa kana yakdhibu wa yafta'ilu al-hadith ya kasance yana ƙarya kuma yana kirkiran hadisai haka malamin sa a cikin wannan isnadi mai suna Muhammad ibn Abdurrahman al-Maqdisi malami ne mai rauni a cikin riwaya wallahu alam da haka waɗannan hadisai guda biyu na ƙarshe duk da sun fi fitowa ƙarara su bayani akan nuni zuwa ga matsayin luwa bin nan maɗigo da kamanta shi da zina amma hadisai ne wanda suke masu rauni ba shi halasta a ilmance a kafa hujja da su ko a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma waɗancan na baya da kuma ayoyin da muka ambata sun isa hujja da kuma umumin sanin cewa wannan abu ne da ya saba wa ɗabi'a kuma abu ne wanda yake ba daidai ba kuma ba ba ba abin alfanu ba sai bayani dangane da dalilai waɗanda suka jawo yaɗuwar maɗigo a cikin mata na musulmai a wannan zamanin na farko akwai kwaikwayo da kafirai sanya kafiran duniya su zama abun koyi ga musulmai akan haka ibnu taymiya ya littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim dan tsohuwar dabi'a ce tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi fama da wasu mutane waɗanda suka dinga yin abubuwa da suke nuni zuwa ga koyi da wasu al'ummomi manzo Allah yayi hani sosai akan haka yayi tsawa akai ibnu taymiya yayi bayani dalla-dalla akan wannan qadiya baya ga haka manzo Allah sallallahu alaihi yayi ishara zuwa ga cewa al'umma ba za su gushe ba suna koyi da kafirai da kuma nuni zuwa ga hadarin da ke cikin haka wajen lalatar da tarbiyya da al'adun musulunci da kuma kawo musulunci tasgaro wannan abu ne sananne to kafirai na yammacin duniya su aka sani da wannan ɗabi'a abin bakin ciki kuma sai gashi musulmai suna ta kwaikwayon su Allah ya tsare mu samuwar luwaɗi tsakankanin maza ya taimaka wajen yaduwar ko samuwar ainihin maɗigo akwai wasu asar da suka zo wanda duk da ke ba su da inganci a sinadanci wanda suke nuni zuwa ga cewa matan zamanin annabi lutu suna yin maɗigo saboda mazajen zamanin su suna yin luwaɗi ba sa kula su da aka su ma suka samu ma kansu mafita amma waɗannan nasoshi ba su tabbata ba wallahu ala amma abin za mu iya kalla a kiyasance ko da a zamanin nan namu shine duk wani abu da maza suke yi zaka ga mata suna so su ma su yi nasu sawa'un na alkhairi ne ko na banza inda yake da kungiyoyin maza na wa'azi zaka ga akwai kungiyoyin mata na wa'azi akwai musabakan maza akwai ta mata akwai kungiyar agajin maza akwai ta mata kwallon kafa da ake yi ma yanzu ita ma akwai ta mata haka mata suna kwaikwayon maza akan duk abin da maza suke kamar yadda wato yara ke kwaikwayon manya da haka a yanzu zaka samu mata da dama suna shiga wannan ɗabi'ar ne saboda maza na yi wata ma saboda ta ga mijinta yana yin luwaɗi ko ta samu labari ko ta kama shi sai ta mako ta ce bar ta dinga yin maɗugo wasu matan suna cewa abin da ke kai su maɗugo shine tsoron ɗaukar ciki saboda idan suna hulɗa da maza ba su da aure 'yan duniya ne ko zaune gari banza ne ko wasu takadaran mata waɗanda kawai suna yi ne saboda ba za su iya jure fitina da stigma da kwarorotan da ke cikin in aka ganta da ciki ba amma tana yi da uwarta mace ta san cewa ba ta ɗauki ciki ba wasu matan kuma sukan ce suna shiga wannan ɗabi'a ne saboda tsoron kamuwa da cututtuka waɗanda suke samuwa ta hanyar jinsi abinda ake ce ma STDs sexually transmitted diseases duk da yake wannan abin nan ne wato tunani ne wanda yake mai kuskure za mu zo mu ji cewa ita kanta ɗabi'ar maɗugo tana yaɗa STDs wanda suke ba su gaza yawan waɗanda zina ke yaɗawa wasu kuma matan sukan ce tsoron disappointment tsoron wato abin nan wulaƙancin maza shi ke kai su zuwa ga mata 'yan uwansu wannan na faɗan wasu maganganu ne waɗanda masu bincike na field research suka yi akan wannan ɗabi'a a cikin psychology ko a cikin ainihin wato medical ko clinical sciences wanda suke da alaka da ire-iren waɗannan ɗabi'u da aka yi field research akan mata da suke da wannan ɗabi'a ko makamancinsu daga cikin dalilan da suka taimaka su san gaske wajen yaduwar maɗigo akwai taruwan mata a wuri guda musamman a ɗakunan kwanan ɗalibai a manyan makarantu da makarantun sakandare da makarantun gaba da sakandare da jami'o'i wato hostels kenan na 'yan mata inda za a tara 'yan mata ɗaruruwa wani lokaci ma har dubbai ga sanan su ne kawai ziryar suke zaune haka a prison gidajen waƙafi inda ake tara mata su kaɗai da wuraren bukukuwa inda mata za su taru musamman bukukuwa na zamani da ake yi a ɗakunan taro wanda za a kwana ana yi da zan mata ne su kaɗai haka taruwa na ƙungiyoyin mata abin takaici wani lokaci ma ƙungiyoyin ko da ƙungiyoyi ne waɗanda suke da orientation na addini an samu cases waɗanda a tarurrukan da mata suke koda da sunan addini ne irin haka na iya faruwa Allah ya tsare mu da ire-iren dai tarurruka da za ka iya tunowa waɗanda suke suna da alaƙa da mata suke suna keɓantuwa da waɗannan tarurruka daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen yaɗuwar maɗigo ila yau akwai wato tsiraici da bayyana shi tsakankanin mata tun mata suna bayyana tsiraici ga maza wanda shi kanshi haramun ne sai zamana a tsakankaninsu ma suna bayyanawa ko kuma ka ce ma mata sun fi jin saukin su bayyana wa ‘yan uwansu mata tsaraici fiye da maza, akwai da ba ta iya fitowa a titi a ganta da mummunar shiga, amma idan ta shiga cikin gida ko tana hostel na makaranta na university ko na polytechnic ko na college of education ko na wata makarantar secondary ta ‘yan mata za ta iya bayyana tsaraicinta a cikin hostel. Za ta zauna zama wanda yake babu sutura a jikinta wata kawai daga ɗan kamfai sai tarmama sai breziya ko kuma base wanda zai zama mafi yawan jikinta a bayyane yake gaba da baya amma ba za ta fito a waje a ganta haka ba to wannan ma ya taimaka wajen yaduwar wato barna din ta ta madugu sannan goyon bayan da harkar ta samu a wajen wasu kasashe da gwamnatoci musamman na turawa yamma irin america da kasashen da ke cikin tarayyar turai waɗanda suke kururuwa 'yanci da baiwa mata 'yanci da cewa kowa na da damar ya ya ɗauki wani abin da suke ce ma sexual orientation irin wanda ya ga dama sawa'un zai zama homosexual ko bisexual ko lesbian ko kaza har ma abu ya kai ya kawo har turawa suna ba da dama a ɗaura aure wanda yake legal marriage wanda za a sanya hannu a kotu a ba da certificate na auren namiji da namiji auren ta mace da mace auren jinsi ko makamantansu kai har aka wuce nan ma zuwa ga mataki na idan mutum yana so zai je asibiti a mushi tiyata a mai operation a canza mushi janda dinsa namiji a mai da shi ta mace ta mace a mai da ta namiji waɗannan da abubuwa ne sanannu a wannan zamani da muke rayuwa wanda yake cike da abubuwan al'ajabi wanda ba sa karewa Allah ya tsare mu to wannan goyon baya daga kasashe a gwamnatance ya taimaka wajen yaduwar abu domin dama ka'idar rayuwa shine duk abin da aka samu wata gwamnati ta goyi bayan shi to zai samu ta goma shi ya yadu wannan da shi da wannan abin da ake ce ma freedom freedom ko yanci sun taimaka wajen yaduwar ainihin ɗabi'ar maɗugo sai kuma ƙawaye wato abokiya ta ya mace tun daga ƙawaye 'yan mata ko ƙawaye matan aure waɗanda suke cikin wannan harka sun taimaka wajen yaɗa shi da dama daga cikin 'yan mata sukan ba da labarin cewa an yi introducing ɗinsu ne zuwa ɗabi'ar lesbianism ta hanyar ƙawa ko ta hanyar abin da suke ce ma a hostel a ce ga wata ita ce senior ko ita ce matron ko ita ce momi ko makamancin haka a cubicle kwana ko a cikin hostel ɗin gaba ɗaya ko makamancin shi duk wannan yakan yadu sannan akwai ɗaukar fansa revenge akwai mata waɗanda aka yi firar da su suke bayyana cewa abin da yasa suke yin maɗugu suna rama abin da mazajensu suka yi ne na labari ko kama mazansu da suka yi suna yin luwaɗi akwai mata za ta iya kama mijinta yana luwaɗi da wani a gidansu sawa'un ƙaninta ne ko direbansu ko makamancin haka to daga nan ita ma sai ta ɗauki ɗabi'ar bari ta dinga yin maɗugu da matan da suke gida ko kuma a waje ta neme su tana yi sannan yawan zawarawa a gari shi ma ya taimaka wajen yin madugo akwai zawarawa da yawa waɗanda sun riga sun rayu a cikin ɗabi'ar aure sun saba da alaƙa da maza to yanzu kuma ba su da maza sanadiyar rabuwa aure ko mutuwa to sai zama ba za su iya haƙura da bukatar su ta ɗabi'a ba sai kuma ba za su iya samun access zuwa ga maza ba balantana su yi zana kuma ba su samu aure ba to sai su karkata zuwa ga maɗugo saboda a cikin gidan da suke rayuwa za su iya samun wannan ba tare da sun fito waje ba akwai matar da take bayyana cewa tana yin maɗugo ne da ƙanwar mijinta bazawara wadda bazawara tana raye tare da su ne a gidan mijin idan baya nan sai su shiga lungu su biya bukatar su Allah ya tsare mu wannan ya kai mu zuwa ga dalili na gaba shine maza masu yawan tafiye-tafiye da yawan da kin kula matan su koda suna nan namiji wanda ɗabi'ar rayuwarsa ko aikinsa ko ɗabi'ar kasuwancinsa ta hukunta cewa baya zama a gida zai wata da watanni ko makonni ko kwana da kwanaki wani har shekaru baya kusa ko kuma koda ya zo gida zai zo ne dan lokaci kankani ya wanka ya ci abinci ya yi lissafe lissafen shi ya nemi ya kwanta baya kula matar shi ta aure to da haka sai ta nemi ma kanta mafita an samu matan da a dalilin irin haka mazajen su ba sa nan su da kansu kishiyoyi ko da kanwan miji ko da abin nan wato yar haya wadda suke gida guda ko suke cikin compound guda an samu mata waɗanda suke yin haka saboda mazan su ba sa nan wani miji wanda baya nan sai matan shi da wance da wance sai su mai da kansu mata da miji su aure junansu su fita batun shi Allah ya tsare a wannan kafar sadarwa da ake cewa internet duniyar gizo da ita da sauran wato abun da ke da alaka da ita ta taimaka kwarai wajen yaduwar wannan ɗabi'a wato muka kalli yadda globalization yanzu al'aulama ta mai da al'umma ƙarƙashin wato sadar kafa sadarwa ta yanar gizo wacce take kafa sadarwa ce da komai tana yi tana ba da dama ga mutane daga cikin ɗakunansu daga cikin comfort na bedrooms ɗinsu su matan za su iya accessing social networks social platforms wanda suke promoting irin wannan barna su kalli fina-finai ko dai akan youtube ko akan wasu specific sites inda ake documenting ko ake aje ire-iren waɗannan clips na ɗabi'ar maɗugo tsakanin mata ko kuma su karanta rubuce-rubuce da bayanai da confession na 'yan maɗugo da kuma bayani ma akan yaya ake su kalli phonographic magazines online ko su kalli fina-finai online da makamantansu wannan ya taimaka kwarai da gaske musamman a wannan zamani da kowace 'ya mace ke rike da waya wadda take ba ta dama maza da mata kowa na rike da waya smartphone wadda take ɗauke da a ainihin kusan komai da kake nema tv da rediyo da jarida da littattafai da laburori da komai yana cikinta Allah ka tsare mu karancin tarbiyya addini ta taimaka wajen yaduwar watan wannan ɗabi'a ta maɗugu a yayin da aka wayi gari iyaye suka kyala ƴaƴa waɗannan kafofin sadarwa su kaɗai ke tarbiyyar su da ƙawaye da makarantu na boko da abin da suka gani ana yi a society shi ke tarbiyyar su babu proper check up da checkmating na tarbiyya addini wannan kuma koda fa suna zuwa makarantar islamiyya ko makarantar allo ko ana koya musu karatu a gida sai zama karatun kawai ana koyar da shi ne da skin da riɗi babu ƙoƙarin application na abin da karatun yake koyarwa sannan sai zahira wadda take tafi bayyana ƙarshen larabawa fiye da ƙarshen mu ita ce al'unusa wato mata wanda suka daɗe ba su aure ba kama a ce mata kwashi ko kwantai za ka gama ce shekara talatin da takwas talatin da biyar ashirin da takwas wata har sama da arba'in ta gama duk bokon duniyan nan ta yi digiri ta yi masters tana aiki wata banka ce wata barista ce wata farfesa ce a jami'a wasu wata ma'aikaciyar lafiya ce likita ko nurse wata kuma 'yar kasuwa ce mai zuwa dubai wata za ka ga tana da kamfani na nata mai zaman kanshi na na ainihin sai da kayayyaki ko shago a kasuwa ko saloon wata kuma actress ce ko marubuciya wasu kuma za ka tarar wato masu aikin kwalliya ne kwalliyan amare ko gyaran ɗaki ko gyaran jiki ga sunan dai a ko'ina a kaduna da abuja da lagos da fatakol da kano da maiduguri da zaria ko'ina a cikin garuruwanmu akwai ire-iren waɗannan matan a institutes wanda suke public ko private ko makamantansu sun rayu har sun kusa fin karfin aure babu wanda zai iya auren su a cikin samari sun ma samari tsufa su kuma masu kuɗin su kuma sun fi son su ma ko manya wanda suke tsofaffi su ma sun fi son su aure yan ƙanana yan sha takwas sha tara ashirin da ɗaya zuwa da biyu da biyar da haka sai zama wannan sun zama matsala a cikin al'umma ita ce zahiratul unusa ta fi yaɗuwa ƙasashen larabawa fiye da nan to da haka wasunsu sukan koma zuwa ga ɗabi'a ta maɗugu musamman galibin celebrities wato shahararrun mata ana zargin galibinsu da wannan ɗabi'a wasu daga cikin bincike da muka yi sun nuna mana cewa akwai kuma daga cikin dalilan akwai tsafi kamar yadda watan luwaɗi ya shahara da cewa ana yin shi saboda tsafe-tsafe na neman duniya na neman kuɗi na neman mulki to akwai mata su ma waɗanda waɗanda bokaye suke ba su sa'a suke ba su wato prescription cewa idan sa son su samu kuɗi ko su samu mukami to sai sun dinga yin luwaɗi ubangiji Allah ya tsare mu akwai alamomi da dama da ake iya gane cewa mace yar maɗugo ce daga ciki akwai tun daga irin kallon take wa ‘yar uwarta mace, ka ga mace tana kallon ‘yar uwarta mace irin kallon sha'awa, irin kallon da a ɗabi'ance maza ne ke wa mata wannan kallon. Ma'ana ya zama kallon suna kaiwa ko da yaushe zuwa ga wurare masu ta da sha'awa, irin hantsa ko mazaune ko wato cinyarta ko makamancin haka. Sannan akwai ka ga mace tana ƙoƙarin yi wa wata mace kyauta ba gaira ba sabat hakanan kawai tana ba ta kyaututtuka moriya masu rudarwa ta sai mata atamfa ta sake mata handset ta sai mata turare ta ga wani ɗankuna ta siyo mata kamar yadda saurayi ke yawan yi ma budurwa siyayya in yana santa ko kamar yadda mutum ke yi ma matarsa siyayya saboda ƙauna sai ka ga mace tana ma 'yar uwarta mace irin wannan kyauta kuma ba su da alaƙa ta wani zumunci ko makamantan haka sannan daga cikin alamun da ake gane mata 'yan maɗuga ila yau akwai ƙoƙarin taɓa 'yan uwarta mace mai ko in sun haɗu a gaisa gaisawa ta al'ada ko kuma in usadancin su ya kai a yi musafaha sai ga ta fusan ta rungume ta ta fusan ana zaune ko da zama ne kawai na aji ko na sauraron karatu a masallaci ko a wani lecture hall ko a mota ta fusa ta dinga kwanciya a jikin 'yan uwarta mace tana kwantawa a jikin kirjinta ko tana kai hannu tana shashafa jikin uwarta mace musamman sensitive wurare wannan ma alama ce ta ainihin yan maɗigo akwai alama da yan maɗigo suke amfani da ita ko da yake yanzu ta zama kamar gama garin alama shine sanya sarƙa a ƙafa a jikin tsintsiyar ƙafarsu wannan a farkon al'amari mata yan maɗigo aka sani da shi amma yanzu ya zama gayu to da haka ba zai iya zama alama wadda take tabbatacciya ba wallahu alam haka akwai wato ƙoƙarin yi wa mace kaga mace tana tana tana faɗan maganganu na nuna ƙauna ko yabo wace kai kin yi mini kyau wallahi wannan sutura ta miki kyau ai gaskiya kina da diri mai kyau wannan halitta taki ta burge ni kai gashin ki kaza irin kalmar da namiji ke faɗa a san da yake so ya yaudari mace nuna mata ƙauna ko yake so ya bayyana mata cewa ta burge shi burgewa ta tunani irin na namiji wanda yake yi mace to sai aka samu mace tana yi uwarta mace irin wannan to lalle sai ki kiyaye da ita sannan mace mai yawan kokarin ta ta kawo miki ziyara babu wani dalili kuma da ta kawo miki ziyara gidanki tana so ku dinga shiga lungu-lungu cikin bedroom ko inda babu haske tana matsan jikinki ko tana so ta dinga kai ki wasu wurare ta ɗauke ki ta tafi da ke hotel ko wasu tarurruka na 'yan mata ko mata zawarawa ko wasu professionals inda za a je mata ne kawai a haɗa a kwana ko a wuni ana tattaunawa sai zama kuma duk inda kika je za ki ji suna fasin irin wannan comment ɗin daga cewa ai sunanki ya musu daɗi ko hotunanki da suka gani sun burge su ko irin wannan halitta da kike da ita ai tana da ni'ima kaza kaza kaza kaza ko ta dinga kiranki da kalmomi irin na nuna ƙauna sweetheart darling my baby irin dai kalmomi waɗanda they are, they are emotional to wannan ma suna daga cikin alamomin da suke ya kamata ki tsoraci matar da kika ji da irin wannan ɗabi'ar suna nan da yawa waɗannan amma wasu ne wanda suke sun fi shahara kawai muke faɗa wallahu ta'ala a'lam a ɗabi'ar maɗigo tana da haɗari ƙwarai daga cikin haɗurranta akwai na farko ƙoƙari ne na canza tsarin da Allah ya rubuta cewa mutane su rayu khurujin ne an tabi'a wanda kuma Allah ya yi hani game da haka yana cewa la tabdila li khalqillah ba a canza tsarin da Allah ya halicci mutane akai sannan yana zama barazana ga existence na human race domin maɗugo ba hanya ce da za a samu reproduction haihuwa ba Allah kuma ya tsara mutane su ci gaba da reproducing don al'ummar ɗan adam ta ci gaba da yaɗuwa to daga lokacin da aka ce an wayi gari muƙaddara da za a samu wata al'umma ko wani gari ko wata ƙasa dukkanin mata su daina hulɗa da maza sai dai su dinga hulɗa da mata ‘yan uwansu to ba za a samu wato bayan lokaci kankani za a rasa ƙananan mutane da za su zama next generation na wannan al'umma kar na manta daga cikin ɗabi'a wacce take ana gane 'yan maɗigo da ita yanzu yanzu nan akwai rena maza ka ji mace ta rena maza da an yi magana maza ce ni me zan yi da namiji ai maza macuta ne ai kaza kaza kaza ai ni wallahi da na da na aure gara na mutu ba ban yi aure ba saboda maza kaza tana jin haushin maza kuma tana jin haushin duk wanda ta za ta yi aure za ta aure namiji wannan ɗabi'a ce shahararriya wadda take abin nan inbuilt ga mata 'yan maɗugo daga cikin haɗarin da yake faruwa ga ainihin wato daga yake fuskantar al'umma saboda ɗabi'ar maɗugo akwai haɗarin da ke faruwa na lalata gidan aure musamman dangane da mata wanda suke bisexual wanda suna da mijinsu sannan kuma sun jarabtu sun shiga cikin wannan muguwar ɗabi'a da za ka ga a nan ne ake samun tare na mijinta ba ta yarda da shi kwata-kwata wata duk yadda mijinta zai iya sadu da ita ba ta yarda ba saboda da zaran ta tana cewa shi saduwa zai da ita ba irin wancan lashe-lashe da tanɗan zai mata ba to ba za ta yarda ba kamar da namiji wanda ya saba da luwaɗi bai iya yarda ya kwanta da matar shi ta aure kwanciya ta ɗabi'a ko da ita matar ce ya fi sanye mata ya zakke mata ta dubura hakanan to don haka a ƙarƙashin haka sai kaga ana samun yawan tashin tashina a cikin auratayya aure yana mutuwa ana samun rashin fahimta da fada da rashin zaman lafiya kuma hakan yakan zama ya hana a samu karuwa ta haihuwa sannan akwai inferiority complex wanda yake yana zama psychological trauma ga mata 'yan maɗugo shine za su dinga jin su wasu daban ne su ana kyararsu saboda musamman cikin al'ummomi irin namu waɗanda ba na turawan yamma ba da zarar an ce wacce yar maɗugo ce zaka ga har mata ƴan uwanta za su zama suna zarginta suna mata kallon reni za ta zama mai kaskanci a cikin al'umma to duk sanda kuma ta ya kaskanta a cikin al'umma to bai iya zama productive ba zai iya ma al'umma wani abu da za ta amfana da shi ba zai zama kenan ya zama tasgaro ya zama minus a cikin al'umma yana da kyau tun farko mu fahimci cewa ɗabi'ar maɗugo ɗabi'a ce ta 'yan wato abadatu shaitan freemasons masu bautar shaitan su ne suka yayata ta a wannan zamani ta zama wato ɗaya daga cikin policies ɗinsu da haka zaka ga a duk wuraren da suke tarurrukansu da bukukuwansu da harkokinsu ana samun yawaitar mumarasa jinsiya shazza wato irin wannan deviated sexual orientation ko sexual practice kamar yadda Dr. Ali Naif ya faɗa a cikin mawsu'atul mazahibi al-fikriya al-mu'asira sannan har ila yau daga cikin hadarin da ke fuskantar al'umma dangane da ɗabi'ar madugu shine akwai lalata tarbiyyar ƴaƴa da kuma mai da su wasu mutane waɗanda suke kamar kamar karnuka ko kamar kamar aladu don yana daga cikin karnukanci a ce ya mace ta sanya harshe ta dinga tsotsan farjin uwarta ya mace da dubura ya uwarta mace Allah ya tsare mu akwai kuma yaduwar cututtuka sexually transmitted diseases wanda har da HIV wato sida kenan ko AIDS takan yadu a sanadiyar madugu saboda yawan wato abinda suke ce ma intense fingering sanya hannu a cikin al'aurar ‘ya mace a ita liliyata, da kuma mouth to vagina or mouth to anus abin nan likin, wato tsotsan farji ko tsotsan dubara da halshe, da kuma amfani da unsterilized sex toys abubuwan abin nan kamar a ce yar bebi ta jinsi wacce take ba a wanke ta aka gyara ta ba abin nufi shine sukan yi amfani da kendir ko kokumba ko kuma kayan kayan abin nan azzakari na roba wanda ake siyo shi a kanti da wasu abubuwa makamancin waɗannan waɗanda za su dinga dirmusawa cikin farjin 'yan uwansu to a ɗabi'ance lesbians ba sa kifin single partner za ta yi da wanci kuma ta samu hali ta ƙara yi da wata wance ɗin da haka tana da partner A tana da partner B da haka waɗannan abubuwa da take amfani tana zira ma partner ɗinta a cikin al'aura ta yi wannan partner A ɗin tana ɗauke da wasu cututtuka daga nan za ta yi transmitting ɗinsu zuwa partner B haka za su yi ta yaɗuwa tsakankaninsu haka a wajen tsotson al'aura da suke suna kwasan cututtuka a jikin miyan bakinsu da harshensu wanda wannan abu ne sananne likitoci sun yi bincike akan haka da haka suke yada cututtuka daban-daban a tsakankaninsu haka akwai kuma samuwar nauyin jiki overweight wanda bincike ya nuna cewa lesbian suna kamuwa da nauyin jiki wanda yake zama musu cuta daga baya sakamakon wato fondling da ake yi ya mutsa jiki da lugugui tashi da kuma ainihin nauyatar jiki saboda kafin su samu mani ya fita daga jikinsu sukan sha wahala sukan yi gurnani su wahal da jikunan su kafin mani ya fita saboda ya saba wa ɗabi'a kamar yadda mai istimna'i yake samun kashi a cikin wannan mummunan yanayi to da ƙarshe jikinsu yakan yi nauyi sukan samu ainihin stress ya musu yawa sukan samu depression da anxiety sukan samu psychological problems sukan samu stigma a cikin al'umma duk waɗanda sa daga cikin matsalolin da suke haifuwa gare su sannan uwa uba kuma matsala mafi muni ta ce zunubi da suke ɗiba wa kansu Allah ka tsare mu bincike ya nuna cewa lesbians are less likely to have children mata masu ɗabi'ar maɗugo wanda suke bisexual ko kuma daga baya idan suka yi aure suka nemi su samu 'ya'ya sukan sha wahalar ɗaukar ciki da bearing children a cikinsu saboda uterus ɗinsu da sauran ɗabi'arsu ta ainihin matintaka ta sha wahala an ta aikata mata abin da ba don haka Allah ya tsara ta yi ba da ka ɗaukan cikinsu na kasance abu mai wahala Allah ya tsare mu akwai abubuwa da masu bincike suka bayyana a matsayin hanyoyin da za a gujewa ko kuma rage yaduwar wannan ɗabi'a abu na farko shine tsoron Allah kamar da Allah yake cewa laqad wasana allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun ja kunnan waɗanda aka baiwa littafi gabaninku da kuma ku waɗannan musulmai na wannan zamani na Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ku ji tsoron Allah tsoron Allah nan shi za a faɗa wa maza shi za a faɗa wa mata shi za a faɗa wa manya da yara kowa ya ji tsoron Allah mutum ya dinga tuna cewa zai tsaya gaban Allah ya lissafin laifukan da yayi Allah kuma zai mishi sakamako ubangiji Allah ka mana da sauki da haka tsoron Allah shi ke tirsasa wa kowa ya bar abin da yake na barna sannan karatun addini da kuma aiki da karatun addinin a baya mun bayyana cewa mutane suna karatun addini kuma wani ɗabi'ar har takan ta yi naso har zuwa wuraren da haɗuwar ta addini ce to ya zama karatun addinin ana kwatanta aiki da shi ba wai kawai ana karanta shi a matsayin yayi ko kuma wani abu da kawai za a ji a kabbara ko a ji mamaki ko a ji tsoro daga baya kuma a je a ci gaba da rayuwa yadda aka saba ba auren wuri zai taimaka wajen rage wannan barna dan kamar yadda muka ji wasu matan sukan yi shi ne a matsayin alternative ga rashin aure da basu da wuri ba kamar a karkashin zahira ta unusa ta kwantai da mata suke da aka auren wuri duk da wasu suna suka shi da saboda biye mu turawa da makauniyar biyayya ga theories na turawa amma mu a musulunci auren wuri abu ne tabbatacce da zaran ya mace ta balaga wanda wasu ƴaƴa matan kuma suna balaga daga shekara sha biyu zuwa sha uku ya halasta mata aure yi mata aure kuma bai nufin wai da zaran an mata aure shikenan sai miji ya sadu da ita kuma sai ta haihu a'a miji yana iya ya batta kuma har ta ƙarusa girma amma dai wannan auren da take da shi zai zama mata katanga zai zama mata tahsini daga duk wata barna daga ciki har da wannan barna haka kaciyar mata kaciya wadda sunna ta zo da ita wadda malaman musulunci suka tabbatar da ita za ta taimaka wajen rage barna domin kamar da ibn timiya yake bayyanawa cewa ƴaƴan turawa tun zamanin su ibn timiya ibn timiya yake bayyana wannan cewa ƴaƴan turawa suna da yawan barna ta zina musamman ƴaƴa mata a shekarun su na murahaka teenage daga shekara sha kaza har zuwa kusa da ashirin saboda ba a musu kaciya to wannan yakan sa ya zama ɗabi'a su ta sha'awa tana da ƙarfi ƙwaran gaske ba a daidaita ta ba to da wuya su iya tsallake wannan shekaru na goma sha kaza ba tare da sun kawar da budurcin kansu ta duk wata hanyar ta sauka gare su ba sawa'un zina ce ko ma dugu ko makamantansu don ya zama ana yi ma 'ya'ya mata kaciya wannan zai taimaka wajen daidaita ƙarfin sha'awar su su wuce lafiya amma kamar da malamai suka sha bayani wannan kaciya a yi ta yadda musulunci ya ce wadda wani ɗan ƙwarzane ne kawai ake kuma a samu ƙwararren wanzami da ya san abin da yake a ciki yan uwa musulmi su daina sauraron maganganun waɗannan likitoci muƙallidai ga turawa wanda iya abin da aka musu america su kawai shi suka sani da kuma abin da ake yayatawa a kafafen yaɗa labarai na turawa akan cewa ana kaciya ta zalunci gaskiya ne akwai kaciya ta zalunci da ake a wasu ƙasashe irin ƙasashen kenya da South Africa da Rwanda da makamantansu wannan haramun ci ba daidai bace kuma ba ita musulunci dole ta ba hasali ma masu yin wannan galibin su ba musulmai bane wallahu a'lam wajibi ne iyaye su kula da haƙƙin su na tarbiyya da Allah ya daura musu akan game da ƴaƴan su shine iyaye su dinga checkmate mai ƴaƴan su suke ciki musamman ƴaƴan mata wanda suke zuwa makarantu da wanda suke da ƙawaye daga islamiyya daga makarantar boko daga wuraren bukukuwa ‘ya'yan mata wanda suke kwana a ɗaki fiye da mutum ɗaya a dinga cikin mai suke a dinga sa ido a kansu duk da aga ta ɗabi'a wadda take ba mai kyau ba a yi ƙoƙari a gyara wayoyinsu musamman waɗannan wayoyi na zamani ya kamata kowane uba ya zama yana sa ido akan wayar da ishi take riƙewa ya aka yi mata mallaki waya kuma me take yi da ita menene take storing a cikin memory card ɗinta da memorin waya waɗanne irin website take ainihin visiting frequently me take gani a cikinsu Allah ya tsare mu wajibi ne mu guje kwaikwayon al'adun kafirai wanda ka'ida ce sananniya wannan a musulunci kamar yadda na ambata a tun farko shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya tattauna kwarai game da wannan ainihin wato ka'ida ta hani game da kwaikwayon kafirai a cikin littafin iktida usratul mustaqim to don haka mu daina makahon kwaikwayo ga kafirai dan suna yin madugo kawai sai mu ma mu ce ya zama yayi dan sun ce yancin mata sai mu mu ce yancin mata ya zama yayi dan suna tsareci mu mu dinga yayin tsareci da makamantansu wajibi ne a guje wa cunkoson mata a wuraren da suke taruwa kamar a hostels da wurare makamantan waɗannan ya zama ko da za su zauna a ɗakin kwana na makaranta ya zama akwai tsari sananne wanda zai hana yaɗuwar ire-iren waɗannan abubuwa malaman addini da ƙungiyoyin addini da shugabannin al'umma wajibi ne su miƙe da aikinsu na faɗakarwa da wa'azi da yin ainihin wato a rubuce-rubuce da yaɗa abin da zai zama wato yanke hanzari da jan kunne da izina akan haɗarin da ke cikin lesbianism da sauran abubuwa ire-iren waɗannan Allah Ubangiji ya samu dace baya ga wannan wajibi ne ya zama akwai tsari na yin nasiha da faɗakarwa ga waɗanda aka same su da irin wannan ɗabi'ar wadda Allah ya jarabce ta da wannan ɗabi'a to idan aka same ta tana yi kamata yi a zaune da ta mata nasiha ba wai a kyare ta ko a yaya ta ɓarna da take yi ba nasiha kuma tana da sharuɗanta na farko tukuna dole ne a yi ta don Allah ya zama akwai ikhlasi a cikin abin da za ka yi sannan ya zama kuma kai da za ka yi nasihar ko kai da za ki nasihar kina kwatanta biyayyar Allah a cikin wannan ƙadiyar bizzat da kuma sauran ƙadiyoyi waɗanda hakan ba zai ba wanda ake ma nasihar dama ya ce to ai kai ma kana yi sannan ya zama udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana za a gaya mata magana mai daɗi magana wadda ta tausa zuciyarta ta sa ta nadama ba zagi da ta'anibi da kyara ba sannan kuma kar a je a bayyana a gari cewa ai kaza take da dai sharuɗa waɗanda malamai suka ambata dangane da nasiha a kiyaye su ya zama kuma mutumin da zai nasihar yana da wato abin nan wajihi yana da fuska karɓaɓɓiya a gurinta tana ganin darajarsa malami ne ko uba ko miji ko wani babba ya kamata a ce akwai dokoki a kasashen musulmi da suke haramci suke tsoratarwa zuwa ga ire-iren waɗannan ɗabi'a kamar yadda aka kafa dokoki a wasu kasashen musulunci game da haramcin luwaɗi to ya kamata irin wannan doka ta shafi hadda maɗigo mazaje waɗanda suke zaluntar mata ta ɓangaren ba sa ba su haƙƙinsu na aure ko kuma ba sa zama da su gaba ɗaya suna tafiye-tafiye ko kuma har su ma sun shiga cikin haɗari na luwaɗi su tsoron Allah su daina don wannan shi ma yana taimakawa wajen yaɗuwar wannan barna dangane da hukuncin shari'a akan wannan barna ta luwaɗi malamai gaba ɗaya sun haɗa akan cewa haramun ne wato luwaɗin mata haramun ne saboda neman biyan buƙatar wato qada'ul watsari ne buƙatar jinsi bi tariqatin ghairi shar'iyya ba ta hanyar da shari'a ta yarda da ita ba kuma da abin da ke cikin haka na ta'addanci wuce iyakar da Allah ya gindaya da kuma abin da ke cikin haka na yayata wata ɗabi'a baƙuwa a musulunci da kuma kwaikwayon kafirai bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗan cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi sahihi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa a cikin hadisin Bukhari da Muslim kuma daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku ci gaba da bin tafarkin wanda suka zo a gabaninku al-Imam Ibn Hajar al-Haytami mai littafin Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir wanda ya rusu ja shekara 900 da shekara 74 ya lissafa ɗabi'ar maɗugu daga cikin al-kaba'ir a littafin shi na Az-Zawajir wannan kenan dangane da haddi shari'a bata zo da haddi tabbatacce game da maɗugo ba don ƙa'ida haddi shine sai abin da shari'a ta faɗa ƙarar a cikin ƙur'ani ko hadisi wato dangane da kisan kai dangane da kisasi dangane da zina da shan giya da ƙazafi da sata amma abubuwan da ba irin waɗannan ba ko da an samu sun yi kama da su ma'ana a kiyasance an hukunta su a matsayin cewa sun yi kama da waɗancan to ba za a ba su haddi irin nasu ba kamar misali giya haddin giya shine bulala arba'in wasu kuma suna ganin a ƙara har zuwa tamanin to idan mutum ya sha wani abu wanda ba giya ba idan ya gusan mushi da hankali kamar wiwi ko shalisho da 'yan daba da 'yan iskan gari suke sha ko makamantan haka ko kodin to waɗannan abubuwa da suka sha suna ɗaukan hukuncin giya wajen zunubi amma ba za su ɗauki hukuncin giya wajen haddi ba kamar yadda ɓarawo ana bashi sunan ɓarawo ne a masa haddi idan ya yi sata da surar abin da ake kira da suna asarik wanda ya shiga ya haura katanga ya ɗauka cikin hirzi amma wanda ya yi ƙwace ko fusge ko sani kaga sun haɗu da sata ta wajen ɗaukan abin da bayi da mallaka da kuma raba mai shi da shi ba bisa sura ta shari'a ba amma ba za a yanke mishi hannu ba saboda wannan ba sata bane a haddin shari'a haka wanda aka kama shi misali da mace bai yi zina da ita ta hanyar sanya zakarinsa a cikin al'aurarta ba sun dai wani abu kawai wanda yake ya yi kusanci zuwa ga wannan kamar sun yi kis ko wani abu wannan shi ma ba za a mishi haddin zina ba amma za a yi musu ta'aziri duka waɗannan ma'ana wanda ya sha shalisho ko wanda ya kwaci ko wanda ya sumbaci matar da ba tashi malamai duka suka ce za a musu ta'azi to haka nan shi ma wanda aka kama ta tana yin madugo kar manta duka waɗannan kamawan akwai ƙa'idar su a shari'a shine sai an samu cikakkun shaidu guda hudu ko kuma ikirari ta'aziri shine wato horaswa wanda yana kamawa tun daga cin mutuncin mutum da za a yi ko a ce Allah wadare da abin da kake ko a bubbuge shi da takalmi ko kuma ma a sanya shi ya tafi babu hula ko a sa yara su mai ihu ko kuma har kullewa a gidan yari na wani lokaci wanda alkali mujtahidi ya ga dacewar haka ko kuma gharama maliya shine a sa mishi watan tara ta kuɗi ya biya ko a kafa mishi doka a hana shi yawo a gari ko a kore shi daga garin da alkali na da yancin yayi wannan da haka wannan shine hukuncin haddi game da madugo alƙalin da aka kai mishi wannan shari'a na musulunci shi zai ga dacewar abin da ya kamata yayi bayan sauraron shari'a da duba kuma wasu abubuwa da suke da alaka da ita dangane da hukunci na shari'a na ibada malamai suna cewa wato idan mace ta yi maɗigo har ta yi inzali to wannan wajibi ne ta wanka na janaba kuma idan da azumi ne azumi ya kai malikiya ma suna ganin cewa sai ta yi kafara amma a lulafa akwai saɓani da malamai suka yi game da shin mujarradin yin ɗabi'ar maɗigo na karya alula magana mafi zama rajiha shine yana karya alula matuƙar sun nutsu cikin jin daɗin junansu malamai suna cewa mace 'yar maɗigo fasika ce wato mutumiyar banza ce don haka ba a karɓan shaidarta domin a musulunci ba a karɓan shaidar fasiki Allah ka tsare mu a ƙarke ina yi ma 'yan uwa mata nasiha wanda suka jarabtu da wannan ɗabi'a cewa su ji tsoron Allah su daina irin wannan muguwar ɗabi'a su ji tsoron makomarsu a wurin Allah don jin wani ɗan ƙanƙanin daɗi wanda yake da mummunan ta'asiri ga rayuwarsu da addininsu da makomarsu su ji tsoron Allah su waita ibada Allah da azumi da ambatan Allah da addu'a da tuba waɗanda Allah ya jarabci su da irin wannan ɗabi'a muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya yaye musu Allah ya dawo da su kan turba waɗanda kuma ba su jarabtu da haka ba Ubangiji Allah ya tsare su Allah ya tsare mu ma da tsarewarsa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da mu da sauran ƴan uwan musulmai Allah ka jiƙan magabatanmu daga cikin iyaye da malamai da ‘yan uwa, Allah kuma ka samu ma mu cika da imani da mun zo mutuwa, Allah ka gafarta mana zunubanmu ka tabbatar da mu akan tafarkin sunna madidiciya ta addinin ka addinin manzanka sallallahu alaihi wasallama ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah